Masu sauraron sashin Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci, Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. Kamar yadda kuka sani, duk ranar Juma'a muna bawa wa masu sauraronmu damar bayyana ra'ayoyinsu kan maudu'in da ke ce musu tuwa a ƙwarya. Haka take ma a wannan rana. za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Hassan Albasari Abu Afan tare da Kwamarar Ahmad Affan Sabajoga Firis Abdulmalik Alkatanganawi tare da Hassan Adamu Lafiya da ke nan cikin garin Fataskun muna muku fatan alkhairi fatan kun gabatar da sallar Juma'a lafiya. To alhamdulillah gidan rediyon Faransa a yau Juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu. Yau dai mun shigo wannan ra'ayi ne zai zama kuma kamar ra'ayin mu na ƙarshe a cikin wannan shekara mai karewa na 2023. To fitintunin da da muka fuskanta a cikin wannan shekara mai karewa Allah kada ya kara maimaita mana ya masanya mana da abin da ya fi alkhairi haka zalika kuma kamar shugabanninmu daga kan shugaban kasa har zuwa kan kamsila kan mai unguwa kan dagaci to dukkanin su muna musu fatan alkhairi Allah ya sa su sauke nauyin da yake rataye a kansu kuma wannan shekara da za mu shiga sabuwa Allah ya sanya dukkanin alkhairin da ke cikin wannan shekara Allah ya sabunta dukkanin al'umma annabi da shi Kun sashen Hausa na gidan rediyon Faransa mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne a wannan karshen shekara Najeriya mun ɗan samu furobulan da yawa. na kashe-kashen mutane a arewacin Najeriya masu ibada daga kan zuwa maulidi daga kan kirsimeti ta wannan babban abun bakin ciki ne ya kamata gwamnati ta yi mai kare rayukan mutane da dukiyarsu wannan kashe-kashen ya kamata najeriya tsaida su haka gwamnati ta yi mai yiwuwa gwamnati ya kamata gwamnati ta zama mutanen kirki wanda za ta kare al'umma da dukiyarsu ba ta bari a ringa kashe al'umma ba wannan babban abun bakin ciki ne a ce mutane ana kashe su kamar ran tumakai to ko tumakai ma in a ture ne ai za a bi musu hakinsu ko kuliya in ka ci mutuncinta turai za a ci to ya kamata a ringa hukunta mutane daga alraf kana gashuwa sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na hassan dogon faci daga nan karamar hukumar batsari da ke jihar katsina a tarayyar najeriya alhamdulillah kamar yadda kuke ba mu dama a yau juma'a muna tufa albarkacin bakinmu mabambanta a yau ina so in yi magana akan halin da ƙasarmu najeriya ta shiga a cikin shekarar da, da take neman karewa ta shekara ta 2023 babu shakka al'ummar ƙasar najeriya mun ga abubuwa iri-iri waɗanda ba ma fatan Allah ya sake maimaita mana irin su an ce in ana ta nauyin numa ba a ba da zakar dame to yau mu dai addu'a ce za mu um, shekara mai zuwa wadda za ta kama gobe in sha Allah ko jibi to muna roƙon ubangiji Allah ya sanya alkaran da ke cikin wannan shekara ubar Allah ya tabbatar mana da su ya kare mu daga dukkan sharrin da ke cikin wannan shekara sannan zan yi kira ga al'ummar jihar Katsina da mu ƙara taimaka mu gwamnan mu da addu'a gwamna malam dukko umar radda akan yadda yake mai da hankali wurin ganin al'umma jihar katsina sun samu mafita a duk duk fannoni daban-daban to yana da kyau mu yi addu'a mu ƙara eh, mu taimake shi da addu'a domin mun san cewa akwai wa'anda ba sa son wannan abin da yake yi to ubangiji Allah ya mana maganin su Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakori da ke jihar Katsina, Najeriya. Muna godiya da damar da kuke bamu muna faɗin abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya musamman a ranakun Juma'a. Zan yi amfani da wannan dama ne in yi tunasarwa ga ainihin sanata ɗinmu mai wakiltar Funtuwa Zone Alhaji Muntari Dan Dutse akan gyaran hanyar mu da ta tashi daga layin na Bukka zuwa dutsen Reme da kuma wadda ta tashi daga layin na Bukka zuwa Funtuwa. Domin waɗannan hanyoyin gaskiya sun yi matukar lalacewar da dole ne sai gwamnati ta sa hannu a kan gyaran waɗannan hanyoyi domin duk shekara kusan jama'an gari ne ke taruwa da ƙarfinsu da dukiyarsu suna gyaran wannan hanya to lalacewa ta kai ga dole sai an nemi taimako ga ainihin mahukunta to muna kira gare shi da ya taimaka yawa Allah ya gyara mana waɗannan hanyoyi da suka tashi daga waɗannan anguwa ta mu zuwa waɗannan garuruwa da fatan Allah sa wannan kira da na yi ya kai ga kunnuwan wanda na yi domin shi da Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Rabiu Nuhu na buka daga karamar hukumar Bakori ku tashi lafiya. Sashen Hausa Radio Faransa International mai magana mai lambu mai arsenal karofi lafiyar jihar nasarawa to yau zan yi tsokaci akan gada da yake kofan kaura ina kira ga manyan attajirai da kananan attajirai da suke jihar nasarawa dan allah da annabi su taimaka mana saboda wannan gada in an ce maka an shiga damuna gaskiya yayan ba sa samun daman tafiya makaranta a taimaka saboda girman allah domin in manyan attajirai da kananan attajirai su yi yunkuri in taimakon yin wannan gada insha allah gwamnatin jiha za ta shiga cikin wannan taimako na yin gada dumu-dumu allah ubangiji ya kawo mana wanda zai share mana hawaye domin yin wannan gada gaskiya saboda Allah ba kadaman kawo mana cin gaba ne a jihar Nasara zai kawo mu musamman na yayanmu da jikokin mu a wannan site din Allah ubangiji ya samu gama da duniya lafiya Allah kuma ya kawo mana masu wannan yunkurin dauki nagode radio Faransa International mai magana mai lambu mai Arsenal Karofi lafiyar jihar Nasara ku tashi lafiya Kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta wasa kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu, bakwai sifili, shida shida, uku biyar, shida shida, hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. mai magana shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar kumar mani jihar katsina najeriya kuma taso ilyasu magami a muna mika sakon godiya ga lokacin ma'aikatan gidan rediyo faransa international a basa gudunmu da suke bamu wajen bamu dama mu tofa albarkacin bakinmu akan al'amura daban-daban a sassa daban-daban na duniya wannan ba karamin abin alfahari ba ne ba kun ba mu baki masu yawan masu yawan gaske domin aika sakonninmu akan abubuwan da ke faruwa a duniya a sassa daban-daban to muna godiya kwarai da gaske a Allah ya kawo mu shekara ta 2023 gashi har Allah ya kawo mu karshen shekara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ganin ƙarshen shekara ta 2024 mai zuwa kuma ya sada mu da alkhairi ya ainihin kawo mu ci gaba da tattalin arziki da kuma magance mu matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Na gode Radio Faransa International ku tashi lafiya. kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to alhamdulahi mai girma gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal muna godiya gare ka bisa ga aminta da kai na ba da gara basa ga ma'aikatan gwamnati wanda yake yanzu ma'aikatan gwamnatin jihar sun fara jin alat ga account ɗinsu a matsayin gara basa na ƙarshen shekara so muna fatan su ma malaman firamare da ƙananan hukumomi insha allahu su ma za su ji alat ɗin so sannan kuma muna kira gare ka mai girma gwamna da allah a yi ƙoƙari a ga cewa an yi sabon tsarin albashi ga malaman firamare da kuma ma'aikatan ƙananan hukumomi wanda yake a halin yanzu ba su amfana da kowane irin sabon tsarin albashi tun wanda an kai baya har zakuwa yanzu so muna fatan cikin tsare-tsaren ka na inganta aikin gwamnati su ma waɗannan ma'aikata ɗin za su shiga cikin sabon tsarin albashi domin ƙara ƙarfafa aiki da kuma tabbatar da natsuwa da kuma jin daɗin ma'aikata kun gidan radiyon Faransa. Mai magana Asumana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna. To mun ji ƙasar Benin ta buɗe farkinta ga 'yan Nijar ko da shike wasu daga cikin 'yan Nijar mun ji sun yi tutsu suna zukurin zuciya. To wannan abubuwa na wanda aka cusa ma wasu daga cikin 'ya'yan Nijar tun sa'ad da Nijar ta kauce ta ga hanya. kuma mun ji wasu suna batun jirgi na ƙasa wanda aka yi hanya daga Kano zakuwa Maraɗi wannan zai taimaka amma fa ƙiyayya da sauran abokan hulɗa na da ba abin ƙwarai ne ba kuma muhammanci suna batun kawo wa batun ƙasashen arewacin Afirka irin su Algeria su maru to wannan su bar marmarin sayan kankan ma kuma su bar yin marmarin wanka da zawu don ganin hadari sai an ji ku. gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar Neja. alhamdulillah rana makama ta yau muna muku godiya da fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya muna fatan Allah ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu da ku bisa ga dama da kuke ban faɗa albarkacin bakin mu rana ta juma'a irin ta yau Ni a kullum a kowane lokaci ina tafi ne da tunatarwa ga shugabanninmu da suka mana alƙawarin gyaran hanya, aikin hanya da ya kama daga Ibbi zuwa da jata wuce zuwa Kanya. Ina ƙara tunatar da ainihin shugabanninmu don Allah kar su manta da wannan alƙawarin domin sabida a karamar hukumar Shegu baki ɗayanta babu wata hanya da ake fita da amfanin gona sama da wannan hanyar da ta taso daga Ibbi zuwa da wuce zuwa Kanya. Muna fatan Ubangiji Allah ya sa saƙonmu ya isa ga kunnuwan ainihin waɗannan shugabanninmu na jihar Neja. sashen hausa na gidan rediyo faransa sunana aliyu muhammad asfulani marada daga jihar zamfara a najeriya gidan rediyo faransa a yau juma'a zan amfani da wannan dama ne domin yabawa tare da jinjina rundunar yan sandan jihar kano akan namijin kokarin da suka yi wajen zakulo masu saye da sayar da mutane a jihar musamman ma waɗanda suke safarar mutane daga jihar kano zuwa jihohin Legas da anambra da sauran jihohin kudancin najeriya a gaskiya hakan abin ayaba ne kwarai da gaske kuma yana da kyau rundunar 'yan sandan jihar kano da ma sauran rundunonin 'yan sandan najeriya su mai da himma wajen ganin sun binciko ire-iren waɗannan wurare kasancewar akwai su ba wai a iya jihar kano ɗaya ba ne domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta ɓata ƙananan yara da ake samu a najeriya fata da addu'a mu allah shiryar da al'ummar mu tashi lafiya rediyo faransa liu muhammed fulani Sani Marada daga jihar Zamfara a Najeriya. mai magana abubakar kawo girgir to albarkacin wannan rana ta juma'a da kuke ba mu damar faɗar ra'ayin kanmu da kanmu zan yi amfani da ita wajen jinjina da yabo ga tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya kuma sanata mai wakiltar yanki na na yoba ta arewa sanata ahmad lawan bisa wannan ƙoƙari da yi na rabawa matasan yankinmu wasu motoci wasu keke napep wasu kuma mashin mai bodi da kuma wanda suka samu mashin mai kafa biyu da shauran abubuwa domin taimakawa matasan wajen dogaro da kansu ta fannin dogaro da sana'o'in kansu da kansu babu shakka wannan namijin kokari da sanata ahmad lawan ya yi ya kai a yaba masa muna kuma fatan sanata ahmad lawan zai ci gaba da yin irin waɗannan abubuwa musamman a rika taɓa kowanne ɓangare waɗanda suka samu a baya ya zamana a gaba wasu ne za su samu domin abin ya shiga ko'ina na gode radio faransa international ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim Tsamama, amma wannan kira ni a kiran kuna daga nan garin Tansile, a Bala Filinge, Jihar Tilibiri a Jamhuriyar Niger. Zan yi tsokaci game da dangance da gwamnatin Benin da yanzu suke ce ya gyara da gwamnatin Niger shina kame-kame yanzu a dawo mu koma ɗaukar kayayyakin mu nan bene To mu dai ya riga ya makara, mun riga mun gyara yanzu da Togo muke ɗauko kayanmu muna shigo ta Burkina mu shigo Niger. Komi ya wadata dan mu. Su zamna da kayayyakin su ba mu bukatar nasu tunda mun gane manufofin ita Benin inda ta sa gaba ta bi baran da wasu can dan ta gyara musu rai mu ta bata mu rai to mu ba mu mu togo komi ba kuma Allah shi sa wannan dangantaka da gwamnatin mu da na togo sun ka kulla Allah sa ta kara dokaka ta kara karfafa Radio Faransa ina muku fata alheri mai magana Hashim Tsamama ina kiran kuna da ganin garin Tansile a Bala Filinge ijar Tilberi a Jamfoda Niger Erefi a tashi lafiya. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Mitrida daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Kamar yadda yake bisa al'ada ranar Juma'a rana ce da kuke bamu dama muke bayyana ra'ayoyinmu ko kuma abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya muna yi muku godiya da irin wannan dama da kuke bamu ina so kuma amfani da wannan rana domin yi yabo ga shi gwamnanmu na jihar Jigawa da kuma haɗin gwiwar gwamnatin tarayya dangane da takin rabon tallafin kayan noman alkama da ake kokarin kammalawa kwanan nan. Hakikanin gaskiya wannan tsari yana da kyau kuma mun yaba da shi sai dai kuma gyara wanda ba za a rasa ba wanda yake ya kamata a ce irin wannan duk lokacin da za a bada irin wannan tallafi wanda ya shafi noma ya kasance a ce ana sarkawa da masu unguwanni da digattai a ciki wanda su ya kamata su ringa kawo jama'a don mafi akasari za ka ga an tashi wannan rabo talaka na ƙauye wanda shi yake noma shi ya san matsalolin noma bai cika amfana da irin wannan tsare-tsare ba saboda haka nake kira ga su masu ruwa da tsaki da wannan harka to ya kamata a ce ko ta hanyar masu unguwanni ne ana bi domin a ga cewa talaka na ƙauye yana amfana da irin wannan tsare-tsare na gode rediyo Radio faransa international ibrahim mai ne daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya sunana mustapha bayan mega daga nan gusa jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine dangane da cece kucin zarge-zargen da ake yi ma tsohon gwamnan babban bankin najeriya cbn emefele ana zargin shi da buɗe akawun akawun barkatai da manyan kuɗaɗe so wa'annan zarge-zarge sun daɗe ana yawo da su a najeriya so ba kwamiti na mutum guda ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta naɗa ba ya kamata a naɗa kwamitin majalisar tarayyar najeriya da jami'an tsaro da hukumar hukumar efcc da icpc da dukkan wasu hukumomi na shari'a a najeriya ya kamata a ce an naɗa kwamiti domin a yi bincike mai kwari a sanar da 'yan najeriya irin taɓar gaza da emefiele ya yi domin a hukunta shi. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International musamman injiniyan namu a yau Ibrahim Tukur Kefi da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.